خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون suna masu dawwama a cikin wuta ba za su fita daga cikinta ba kuma ba za a sauƙaƙa musu azabarta ba kuma ba za a jinkirta musu don su tuba su ba da uzuri ba